This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma da 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a, nomad da dalol da kuma niya. Kuna iya kama mu kuma a duk lokacin da ake bukata kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da Jummai Ali a shirinmu na safe daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Yanzu bari mu fara da jin kanun labaran duniya. Yunkurin haɗin gwiwa tsakanin sojoji da mayakan saman Najeriya ya murkushe ƙoƙarin 'yan Boko Haram na mamaye ƙauyen Bita jihar Borno Arewa maso gabashin Najeriya har ma an ceci mutane 171. A wani yunkurin goyon bayan ƙasar Masar ta fuskar diflomasiyya a fafatawa da Masar ɗin ke yi da masu zazzafin ra'ayi a zirin sana'a, Sakataren Harkokin Wajen Amurka John Kerry ya gana da shugaban Masar Abdul Fattah el Ita kuma ƙasar Isra'ila ta ba da umarni a tsare wasu Yahudawa ba tare da an caje su ba, bisa tsammanin cewa su ne suka bankawa gidan wani Bafalatsi ne wuta har suka kashe masa ɗa. To me 'yan Borno suke cewa ne game da maganar kasar Kamaru da suka dawo da su kan iyaka yanzu gwamnatin ita jihar ta Borno take mai da su gida? Tun ja ban yi barci ba, har na yi barci ma wallahi. Daga na ku fito? Mun fito daga Kamaru. Da ya kika ji cewa za ku koma gida yanzu? Kai daɗi nake ji da sabon murna ma. Kai Allah ya kai mu lafiya. kamar nawa ne ake biyan tsofaffin 'yan sanda a najeriya fansho ne sannan menene ya tattara 'yan kungiyar tsofaffin 'yan sanda matsalar mu ita ce mun yi ritaya an tattara kudaden mu an ba kamfanoni suna rike da kashi hamsin bisa ɗari ma'ana in kuɗin ka ya kai miliyan hudu sai a baka miliyan biyu wani lokaci ma ƙasa da miliyan biyu ɗin. to akwai shirin ciki da gaskiya amma duk sai bayan cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Rundunar sojan Najeriya ta ceci mutane 171 daga hannun 'yan Boko Haram a arewa maso gabashin ƙasar. Jiya Lahadi mai magana da 'yan rundunar soja Kanal Tukur Gusau ya wannan furucin. Ya ce daga cikin waɗanda aka ceto har da yara 101 da mata 20 wato 67 sauran kuma maza. Haka kuma rundunar mayakan sama ta ba da rahoton cewa ta kashe 'yan yakin sa kai da dama a lokacin da take taimakon sojojin da ke ƙasa wajen tare hari ko kuma harin da aka kai ƙauyen bita kimamin kilomita hamsin kudu maso yammacin kewayen garin bama inda sojoji suka kai su mame sanarwar ta jiya lahadi ba ta faɗi takamaimai lokacin da aka kai hare-haren ba a makon jiya sojoji sun ceci mutane 71 'yan ƙungiyar boko haram kan kai hare-hare akai-akai a kan ƙauyuka suna sace mutane suna kuma tilastawa wasu su rungumar addinin musulunci a farkon wannan shekara ƙasashen kamaru da chadi da kuma jamhuriyar nijar suka tura sojojinsu domin yaƙar 'yan boko haram bayan da 'yan yakin sa kan suka ƙaddamar da hare-hare ta kan iyakoki a cikin ƙasashensu. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya jaddada muhimmancin dangantaka tsakanin masar da amurka da kuma muhimmancin kasar masar a gabas ta tsakiya jiya lahadi da daddare john kerry ya jaddada haka bayan ya gana da ministan harkokin wajen masar sami shokri a jawabin da ya gabatar wajen shawarwari da suka yi a birnin alkahira mr kiri ya ce bangarorin biyu za su tattauna kan barazanar kungiyar isis kuma tuni kasar masar din ta ɗanɗana a yakin da take yi da 'yan kungiyar ya jaddada buƙatar da ke akwai na tsara dabarun daƙila ta'addanci da ke da goyon bayan shugabannin addini da jama'a da kuma masana waɗanda suke kyamar wannan ɗabi'a haka kuma mr kerry ya tattauna rawar da gwamnati ke takawa yana mai faɗin tilas a samu yarda tsakanin hukumomi da al'umma an shirya mr kerry zai gana da shugaba abdulfatah al sisi na masar jami'an amurka sun faɗa cewa an tsara tattaunawar ce da nufin sake kaddamar da dabarun haɗin kai da masar da suka fuskanci tafiyar hawainiya ko kuma suka kusa tsayawa a saboda damuwar da amurka ta nuna akan yadda ake keta haƙoƙi da 'yancin jama'a da suke da alaƙa da hamɓarar da gwamnatin muhammad morsi da sojoji suka yi a makon jiya amurka ta ba da sanarwar jigilar jiragen saman yaƙi samfurin f-16 zuwa masar a zaman wani bangare na taimakon harkokin soja na dala biliyan 1 da miliyan 300 da amurka ke baiwa ƙasar masar a duk shekara To daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuke shan waɗannan labaran. Ƙasar Isra'ila ta umarnin a tsare wasu 'yan Isra'ila da ake zaton sun yi wa Falasina tarzoma ba tare da an yi musu shari'a ba. Isra'ila ta ɗauki wannan matakin ne a zaman wani ɓangare na kai su mame akan waɗanda ke da alhakin kai mummuna harin cinnawa wani iyalin Falasina wuta a wani garin gaɓar yammacin kogin Jona da Isra'ilan ke mamaye da shi. Wannan al'ada ko kuma doka ta tsare mutane ba tare da an yi musu shari'a ba. da hukumomin Isra'ila suka yi amfani da ita domin daƙile zanga-zanga ko kuma tarzoman Falasɗinawa ta ba da umarni a tsare waɗanda ake zargi ba tare da an ciyarje su ba a yayin da hukumomi ke gudanar da binciken tattara shaidun gurfanar da su a gaban a saboda aikata laifi. Jiya Lahadi Majalisar Tsaron Isra'ila ta yi na'am da wannan mataki kwanaki biyu bayan da wasu waɗanda ake zaton Yahudawa ne masu zazzafan ra'ayi sun cinnawa gidan wani bafalatsi ne wuta a garin duma da ke gabar yammacin kogin jordan wani yaro ko kuma jariri dan watanni goma sha takwas da haihuwa ya kone kurmus a kan gadonsa yayin da iyayensa da wansa suka kokkone sa'annan kuma sai aka rubuta a jikin bangon gidan cewa ramuwar gayya ce babu dai wanda ya yi ikirarin cewa shi ke da alhakin kai haran to amma an ambaci jami'ai suna faɗin cewa shaidar da aka samu a gidan sun yi kama da aikata wasu laifuffukan tsana da Yahudawa masu zazzafan ra'ayi waɗanda suke auna Kiristoci da Larabawa da masu kishin ƙasa suke aikatawa. jiya lahadi 'yan tawayen gurdawa suka kai harin kunar bakin wake a kan wani sansanin 'yan sanda a gabashin ƙasar turkiya suka kashe sojoji biyu da raunata 24 ofishin gwamnan yankin ya ce harin da aka kai lardin agri kusa da kan iyakar kasar da iran ya danganci wata mota da aka dankara wa ton biyu na nakiyoyi a wani harin na daban kuma an kashe sojan turkiya guda daya da raunata guda hudu a lardin mardin da ke kudu maso yammacin kasar lokacin da motarsu ta taka wata nakiya da ake kyauta zaton 'yan tawaye ne suka binne jikata jami'an tsaro shine wannan jami'an tsaro shine al'amari na baya-bayan nan a cikin jerin tarzomar tsakanin 'yan kurdawan workers party ta pkk a takaice da kuma kasar turkiya wadda a makon jiya ta fara kai hare-hare da jiragen saman yaƙi da suke auna 'yan tawayen kurdawa a cikin turkiya da kuma arewacin iraki kafar yada labarai ta gwamnatin turkiya ta ce sojojin gwamnati sun kashe 'yan yakin sa kan kurdawa mai can suka kuma raunata 400 a ranar asabar shugaban kurdawan iraki masud barzani ya gabatar da wata sanarwa yana kira ga ɓangarorin biyu da su yi wa allah su koma ga kaddamar da shirin zaman lafiya. To, an saurari labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Gwamnatin Borno ta fara kwashe 'ya'yanta ko kuma 'yan jihar ta zuwa cikin ƙasar ko kuma zuwa cikin jihar ta Borno wanda gwamnatin Kamaru suka kai kan iyaka suka jirge. Ga abin da 'yan Najeriya da aka kwasa za a kai cikin Borno suke cewa. Ibrahim Abdulaziz gare ka. akasarin 'yan gudun hijiran da aka maidon 'yan jihar borno ne kuma sun yi gudun hijira ne bayan da mayakan boko haram suka farma garuruwansu wanda hakan ya sa masu kafan fantsama zuwa cadi da kamaru da ke makwabtaka da su kafin daga bisani hukumomin waɗannan ƙasashe biyu suka musu ɗibar karamar haukaciya inda ma aka jibge su a bakin iyaka ba tare da cikakken shiri ba lamarin da hukumomin ba da agaji a najeriya ke cewa bai dace ba to ko shin maya suke ji ne da cewa za a maida su jihar su ta borno wannan ita ce tambayar da nema wasu yayin da ake haraman maida su gida sunana adam ne daga ina kenan daga jamaina ne zuwa maiduguri muna so kuma gida yau ya kaji da za mu tun ja ban yi barci ba har na yi mabarki ma wallahi daga na ku fito mun fito daga kamaru to gashi yau zaki koma gida ya kika ji cewa za ku koma gida yanzu kai daɗi nike ji da samun murna ma har ban sa abin da zan iya faɗa ne fatan ki kai Allah ya kai mu lafiya ba Allah ya hanya ko eh. Alhaji Aliyu Yarima da ke zama jami'in tuntuba na gwamnatin jihar Borno ya ma bayyana halin da ake ciki game da waɗannan 'yan gudun hijiran da ake ci gaba da gumedo da su ita jihar Borno dai mun ga mun ga musu mun zama ga mutanen sun za cikin lafiya kuma ana kula kula da su abinci kuma suna samun abinci kusan su uku a rana saboda haka dai mu muna ganin kokarin da suke yi a nan mun gaya ma borno ga abin da ake ciki a can kuma muna kokarin yanzu haka ma hukumomi da kuma wakilan al'umma na fa kokawa game da ɗibar karen mahaukacin da ake wa 'yan najeriya musamman ganin cewa cikin kwanakin nan ne shugaban najeriya muhammadu buhari ya kai ziyara kamaru inda shugaba paul ya ba da tabbacin kare mutunci da maɗiyaucin 'yan najeriya ke gudun hijira a ƙasarsa mr adamu kamale dan majalisar wakilai ne da ke wakiltar mazabar madagali da micika da ke makwabtaka da kamaru tun da shike akwai yarjejeniya akwai fahimta a tsakanin wayannan kasashe guda biyu ba zai zama to ana dinga wahalar da mutane ana mayar da su ko kamar abu na ba ya kamata yanzu a cikin yarjejeniyar nan a sa condition wanda in har abun ya faru da ɗaya ko kemarun ko najeriya Najeriya ta zama dan wa Cameroon da gaske da hannu biyu ta marabci mutanen Cameroon. Idan da Najeriya ya faru kuma Cameroon ta zama dan wani Najeriya kore kamar yadda ya kamata ya rungumi mutanen Najeriya. Domin wannan wahala duka ya shafe mu. In ka lura da Chadu da Najeriya da Cameroon duk wani abu ya shafe mu yanzu dole ne mu haɗa kai mu tara fawa talakan talakokin mu. To sai dai kuma ta bangaren kasar Cameroon ma dai ta kuduriya ne cewa ne za ta iza kiyar 'yan Najeriya kusan dubu goma sha biyu da ke gudun hijira a kasar ta a wani matakin da take na kawo ƙarshen hare-haren Boko Haram. Ibrahim Abdullah Aziz, sashen Hausa murar Amurka daga Yola a Najeriya. A kungiyar tsofaffin 'yan sanda ta Najeriya sun koka game da yadda kamfanonin kwangilar biyan su fansho ke walagigi da su. Zainab Babaji daga Jos ta aiko mana da wannan rahoton. Ƙungiyar tsofaffin 'yan sanda a Najeriya ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta duba tsarin biyan kuɗin sallama da fanshon da ake wa 'ya'yanta don su samu rayuwa mai inganci. A wani gagarumin taro da tsofaffin 'yan sandan daga jihohi daban-daban na faɗin tarayyar Najeriya suka gudanar a nan Jos. Sun koka yadda wasu kamfanoni da ke biyan su kuɗin sallama da fanshon ke yi musu wulaƙanci kafin su biya su kuɗin fansho da bai taka kara ya karya ba. Ni ne mai suna eh, retired ASP Silvanus T. Basadimbo. national secretary na ripon retired police officers of nigeria mu yi aiki ma nigeria a matsayin police officers shekaru ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har talatin da biyar bayan haka da muka zo barin aiki abin da aka sallame mu da shi bai taka kara ya kare ba domin kamar ni haka miliyan daya da ɗari uku salinan pension nawa yanzu is eh, Talatin da daya bayan mun yi ta gwagwarmaya mun yi ta rubuce-rubuce har mu rubuta ma national eh, assembly a akan cewa ababe nan su mana yawa muna so a yi gyara domin mu ma mu tafi tare da mutane an ki a yi mana shugaban kasa tunda mai jin kukan talakawa ne ya dube mu da idon rahama domin a duba a taimaka mana csp ado ibrahim gabanni daga gombe state inda shaman na gombe matsalar mu ita ce mun yi ritaya an tattara kudaden mu an ba kamfanoni suna rike da kashi 50 bisa ɗari. ma'ana in ka ya kai miliyan hudu sai a baka miliyan biyu wani lokaci ma kasa da miliyan biyu din to kamfani daban-daban daban ana kiran su program withdrawal sai su baka abun da ba zai wadatar da kai ka sayi gida ka shiga ka sayi ɗan floti ka dan gyara kanka ka kula da iyalinka ba sai su rike mafi yawan kuɗin a wurin soyayya za su dinga sarrafawa duk da shekarun da kai kai ba za ka sarrafa kanka ba sai dai wani ya sarrafa ya taimake ka yana dan baka dan canji a ƙarshen wata bukatar mu shine a ba mu kuɗin mu mu mu sarrafa da kanmu in ya so mu san cewa ba ma karɓan pension madadin a bari wai sai na mutu tukun a ɗauka a ba iyalai na sunana DSP Samuel Owina retired ne daga Taraba State ah, a gaskiya muna cikin halin da zan ce dai kabari kusa kama a misali nawa kudin da na tara ya yi kusan miliyan bakwai amma abin da aka bani a suna gratuity miliyan daya da dari takwas ina gefen river state a ce zan dawo da iyali na zuwa taraba state nawa ne zan kai sha mota nawa zai rage min a lokacin da kana aiki kana da dangi suna ganin kai ne zaka taimake su an waye gari baka gama biyan bukatan kanka ba bele ka cika taimaki wani a bautawa da muka bautawa najeriya kam ya zama na banza kenan yanzu an gama amfani da mu mu mutu kenan waɗansu daga cikinsu sun bayyana irin halin da su da iyalansu suka shiga bayan sun yi shekaru 35 suna bauta wa najeriya sunana asp said garba retired from kano sanda na retire kusan a kwance ma na retire ban da lafiya sai na kwanta asibiti kusan shekara hudu ciwon siga da ulcer suka sani a gaba na nemi rance a cikin kuɗi na abana rance aka hana ni yanzu ina tare shi yanzu ina aka sa gaba da ni na kusan mutuwa ba da ni ba in na mutu ma iyali na ma ya za su yi Suna eh. sunana hannatu b paul daga nan plateau state command tun da muka ritaya mu samu matsaloli da dama har yawanci mu sun mutu har saboda wahala ma yara mu ba sa zuwa makaranta suna roko a titi mu kuma ba mu da abin da za mu ci muna roko gwamnati su san abin da za su yi da mu domin wahala ya ishe mu in kun dube ma nan ma kun gan rugunan mu ma yawancin mu a yaye suke faci gashi nan duka ana kallon mu kamar mu ba mu yi aiki yan sanda shekaru talatin da biyar ba ha kuɗin haya ma da kyar muna biya wasu tsofaffin jami'an 'yan sanda kenan ke bayyana su da roƙon gwamnati ta agaza musu zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria labarai da rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a washington dc Yanzu kuma ga shirinmu na gaba tare da Ibrahim Alfa. ga abin da sanata yake samu a wata kuma kin ga takardar na yana gaba na wanda ke makin ga kin gani. tunda na zo majalisa 900 da wani abu ne ke samu ban taba samu miliyan daya ba kin ga gaskiyar magana kenan jama'a assalamu alaikum A shirinmu da ya gabata, ɗan majalisa wakilan tarayya a Najeriya Ahmed Irima Misau ya yi mana bayanin abubuwan da 'yan majalisar su suke samu wanda ya sha bambam nesa ba kusa ba da ikirarin barista mai nasarar Ibrahim na irin abubuwan da ake biyan 'yan majalisa. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattijai, Sanata Ali Ndume daga jihar Borno, ya ɗauko takardar bayanin duk abubuwan da kowane sanata yake samu a majalisa. ya zaunar da wakiliyar ciki da gaskiya madina dauda ya ce ta kasa kunne ta ji ga abin da sanata yake samu a wata kuma kin ga takardar na yana gaba na wanda ke makin ga kin gane a kowane wata idan kamin a cire haraji kowane sanata ya kamata ya samu miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da goma da kuma eh, naira talatin da shida da kobo saba'in kowane sanata kuma kowane ɗan majalisan wakilai ya kamata a wata ya samu miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da talatin da uku da naira ɗari biyu da ashirin da biyar da kubu hamsin amma wannan kamin a cire haraji ni na sani cewa albashina da nake samu a wata bai kai miliyan ɗaya ba ma'ana sai an cire albashi mm, haraji in an cire haraji in kuma an cire bashin da ake bina dama in ka zo za a baka eh, bashin kudin sayan mota wanda daidai ne da kashi 400 na albashinka na shekara wato albashinmu na shekara za a wanda wanda wanda shi din ma yana nan eh, miliyan kowane senator albashinsa yadda revenue mobilization suka bamu shine kina gani miliyan biyu da dubu ashirin da shida da naira ɗari hudu to shine in kaman zaki zaki eh, lissafta wannan kuɗin so hudu miliyan biyu ne zai kai wajen miliyan takwas da wani abu to wannan kuɗin kuma za a cire shi a cikin wata ah, arba'in da hudu wata kowane wata da shekara hudu da muke da shi a nan za a dinga cira kowane wata to idan an cire wannan da kuma kowane bashi inda akwai wanda ka karba ake binka shine albashi to ni ne na san ina samun albashi wajen naira dubu ɗari tara ne kowane kowane wata to wannan shine senator abin da yake yake karba a kowane wata to in kin lissafin wannan miliyan ɗaya a shekara ma in kin multiply kowane wata miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu kin ga amma akwai kuɗin da ake biya ma a senator a ofis na senatoci kowane kwata ko kuma in aiki ya taso kamar kwamiti in kana da kwamiti kwamiti din nan kowane kwata za a ba su kudin da za su aiki da shi kuma wannan aiki din in mm, kudaden nan wato kudi ne ake ba ma'aikata a hannun ma'aikata su kuma su ne za su faɗa lissafin meye ne aka yi da shi kamar yanzu kwamiti na wani mdg da nake eh, ciyarin idan za mu yi mitin za a biya ba daga albashi ne ne za a biya ba daga ofis ɗin ne za a biya to wayannan ire-iren wayannan kudaden aiki ɗin ne ake cewa ai sanata an bashi kamar yanzu kwamiti mun in a shekara mun kashe miliyan hamsin ko miliyan ashirin ko miliyan talatin bisa aikin da muke yi na kwamiti sai a ce ai kwamiti na sanata shine kuɗin da yake samu shine bambanci ɗin. to maganan mota da ake baku bashin shi ku biya cikin watanni 44 ɗin nan mm. ina gaskiyan cewa in har ya zuwa shekara hudun da ka yi kana amfani da wannan mota mm. lokacin tafiyanka baka gama biyan motan nan ba mm. sai a ce to ai an karɓi rabin kuɗin da ka biya ɗin nan sai ka tafi da motan gaskiya ne a'a ai baya yiwa haka don kamar yadda na ce in an baka miliyan takwas to za a raba miliyan takwas nan zuwa watanni 48 don wata goma sha biyu eh, wata goma sha biyu ne a shekara in an raba to kowane wata yadda ake biyan albashinka kuma haka za a cire kuɗin to shekara hudu ya kare kan ka biya kuɗin mota ba yadda za a yi a ce ka rage da wani kuɗin mota babu sai dai ma akwai wa'yansu sanatoci wanda masu hali ba sa so ana cire musu kuɗin sai su biya loan ɗin a lokaci da wannan kuma eh, an halalta ma sanata in kamar yanzu za su yi mota ana cire maka kowane wata in kana gani cewa ah, kai kana so ka biya a lokaci daya akwai sanatan da suna yin haka sai su biya a lokaci daya to ina gaskiyan cewa wani sanata na iya biyan kashi talatin cikin ɗari na kuɗin motan kuma a yafe masa sauran ai babu gaskiya a cikin wannan hajiya kamar yadda na baki bayani an baki kuɗi miliyan takwas ki je ki sayi motan da kike so wani ma ba zai sayi motan miliyan takwas ba in yana so sai ya je sayi na miliyan biyar in ya je sayi na miliyan biyar ana cirewa kowane wata dai kudin da ya karba miliyan takwas nan shine za a biya kuma dukkanmu akwai severance allowance da ake biya wanda kuma revenue mobilization ne har yanzu suka da nawa za a biya in ka gama zaman majalisa tun da mu ba masu karban pension ba ne akwai kudin da ake biya ana kiran shi severance allowance to in baka biya nan bashi ba daga cikinsu kudin nan ne sai an ciccire in kuma suna bin ka bashi ma ba za a baka clearance ba sai a bika da bashi akwai wayanda ma in kaman bashin da suka samu ne ko kuma kayan ba wai ba wai ma mota ba ko ofis telefon na ofis naka in ba an zo an bincika in ba a samu ba to sai ka biya kamin ka rabu da national assembly din ba abin da zaka kai hatta eh, kwandon zub da shara din nan idan na majalisa ne in ka ɗauki a ofis ɗinka in sun zo sun duba ba baka clearance ba wala sai an cire kudin ka sai ka biya to constituency mm. fund constituency allowance eh, allowance inda ake bayarwa na duba mazaɓu shine constituency wannan kuma tsarin nan har yanzu revenue mobilization ne suke kowane memba abinda ya kawo miliyan ɗaya da ɗari hudu da muke karɓa basic salary da ake kira wato albashi mai ne ake cewa basic kayyadadde mm. na kowane sanata 168 ne da 866 a kowane wata sa'annan ana ba mu kudin mota maintaining mota kudin da za ka sha mai in mota ya lalace in mota ya yi faci kowane wata 126 akwai entertainment wato entertainment wannan kamar na ce muku tsarin nan kayan alatu eh, eh, na yawa dubu hamsin na kowane wata to utility kamar kudin wuta da kudin eh, ruwa da kake a sha a gida dubu hamsin sanan domestic staff ma'aikata wanda suke aiki da mai gadi da driver da waye su dubu dari da ashirin da shida sanan yawa constituency shine allowance din kenan dubu dari hudu da 22 ne kowane wata kowane wata 400 ne sa'anan newspaper biyar ne a recess shida wardrobe wanda shi ne yanzu ake takarda ba a kai din biyu ne kowane wata a shekara in ki wannan su goma sha biyu shi ne zai zama dubu uh, ko 42,000 so goma yawa to kin gane ko personal assistant mataimakinka 42,000 sa'anan kudin gida kudin haya 307 ya 37 gashi nan dai kina kina gani a rubuce a wata kenan a wata kenan sa'anan za a cire haraji a ciki da kuma duk bashin da ake binka musamman kamar na mota ana cirewa furniture dai allowance ne in an baka furniture ba kuɗi ne wanda za ka biya ba amma na mota kuɗi ne ake biya kuma wannan kamar da na ce tsarin nan na revenue mobilization eh, na fahimci wannan eh. to wato jimla kenan in aka yi a wata shine kuke karban miliyan ɗaya da kusan rabi yawa miliyan ɗaya da kusan rabi a wata kamin a cire haraji ni dai na ga miki tunda na zo majalisa ɗari tara da wani abu nake samu ban taba samun miliyan ɗaya ba kin ga gaskiyan magana kenan sauraro a shirinmu na gaba za mu kammala tattauna wannan batun inda za mu haɗo dukkan mutane guda ukun da suka mana bayani mu tantance gaskiyar wannan al'amarin a kasance lafiya. To yanzu kuma ga sumin taɓin rahotannin da muke da su ɗaya daga ciki a shirinmu na hantsi. An yi bincike na farko naira miliyan 120 da ake sacewa wannan wata da ya wuce muka hana satan, amma ba a gama ba. To za mu ji cikakken rahoton a shirinmu na hantsi in Allah ya kai mu daga bakin shi gwamnan jihar Kaduna. To yanzu kuma bari mu je ga labarai amma a takaice. Rundunar sojan Najeriya ta ceci mutane 171 daga hannun 'yan kungiyar Boko Haram a arewa maso gabashin ƙasar. Jiya Lahadi mai magana da yawon rundunar soja Kanal Tukur Gusau ya yi wannan furucin ya ce daga cikin waɗanda aka ceton har da yara ɗari da ɗaya da mata sittin da bakwai. sauran kuma maza. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya jaddada muhimmancin dangantaka tsakanin Masar da Amurka da kuma muhimmancin ƙasar Masar ɗin a gabas ta tsakiya. Jiya Lahadi da daddare John Kerry ya jaddada haka bayan ya gana da ministan harkokin wajen Masar ɗin. Isra'ila ta ba da umarnin a tsare wasu 'yan Isra'ilan da ake zaton sun yi wa ta tarzoma ba tare da an yi masa shari'a ba. Isra'ila ta ɗauki wannan matakin ne a zaman wani ɓangare na kai su mame akan waɗanda ke alhakin kai mummunan hari a kan wani ne aka banka wa gidansa wuta. a wani gari da ke gabar yammacin kogin Jordan ɗin da Isra'ila ke mamaye da shi har ma aka kashe mishi wani yaro. Wannan al'ada ko kuma doka ta tsare mutane ba tare da an yi musu shari'a ba da hukumomin Isra'ila sukan yi amfani da ita domin daƙile zanga-zanga ko kuma Tarzoma Falasɗinawa ta ba da umarna a tsare waɗanda ake zargin ba tare da an caje su ba a yayin da hukumomi ke gudanar da bincike. To madalla muna mika kuma ta'aziyar ga iyalan adamu osi audi kiskis na rasuwar muhammadu aminu wanda aka fi sani da saga wanda yake gidan kilishi a jos road a kaduna wanda ya rasu shekaran jiya allah ubangiji ya gafarta masa mu kuma ya kyautata karshen mu da haka muka zo ga karshen shirin na wannan safiya sai kuma yan anjima da hantsi za mu sake dawowa a madadin ita jummai ali da ta taya na gabatarwa da kuma wanda ya jagoranci shirin chubahiro diodone sai kuma injiniyan mu na yau jim hammond ni usman kabara daga birnin washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa ya kuma sa mu dace. This program has come to you from the Voice of America, Washington.